min jiwari Ai na kake karantawa. Jiya na ga waƙada ya kunu lazi kana min ijaratihi. Zalika huwa nazar huwa nazaru wal hiqatu lid-dini mana shine la'akari dubawa nazaru abin da yasa aka yi za a iya cewa wannan abu an duba abin da aka duba ne aka ba da dama ba ijara ce ba yin abun da zai a fita wani shakka shakka daga ciki shi yasa aka yi wancan walihi a gane ba subhanallah ba yan an kyale mijinta ba to shine me isa aka kyale shi shi da ke ce an duba addini an duba alaka an duba kada za ka bashi shi sa gaskiya kai mutala ta fi dacewa da kai in ka je makaranta ka karanta loya amma ba fi kihu ba kawai na fi ke ya karfin ka ka karanta fi kihu ne kuma ina nake أخرج ابن وهب عن إسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا يقولون لنا جمع لما مناشيوة لا جوار للصبي باب بعد أمانة يارو يارو بذي بعد أمانة ولا للمعاهد هكا كافرين أمانة بذي بعد أمانة fa in ajara in ko suka bada amana fal imamu mukhayyar shugaban yaƙi zina da zaɓi in ahabba amza jiwarahuma in ya ga ya so abun zai aiwatar wa in ahabbarat dahu to nan kaga abin da za a lura aka ce maka ba abu ne da aka fake shi saka ka ba shugaba fa na yaƙi an taɓasa shugaban yaƙi dole ai sai wanda yake da sanayyar wannan abun da aka zai ja mana illa wannan abun ba zai ja illa ba ba sa kai ne ba kawai wancan ku kashe shi wannan ku sake shi wannan ku yi kaza ba akwai abubuwa da ake kallo barkatai da yawa to don haka nan an tunda ya fi kowa kwakwalwa a ganin jama'a ya fi kowa hangen nesa to duk komai an damƙa masa sai ya duba in ya dace ya zartas in bai dace ba ya soke فإن أمضاه فهو ماضي وإن لم يمضه إن بي أيوة الدعوة فليبلغه إلى مأمنه سيعدمك وواني سوجه الله كده حفظي أكيه من الله كا نيائي ما نيائي ما نيائي ما نيائي ما سيجيو أخرج ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن بن غنم الأشعري قال كتب إلينا كتب إلينا عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه حليفة يا ربوتو منا فقرأ علينا كتابه إلى سعد بن عامر بن جذيم ونحن nahnu muhasiru qaisariya a lokacin mun riga mun zagaye ƙaisariya gari ne inna min eh, inna man ammanahu man amannahu man ammanahu minkum inna man eh, na na hmm? ne ne inna man ammanahu minkum hurrun aw abdu min aduwikum fa huwa aminu hatta yuradda ila ma'amanihi aw aw yaqimu lalle inna man ammana kan ta hudin nan babu shi kuma akwai hudin anaku ku ha ban ji a'a nan ba ni nake magana inna man din shi nake to nake neman wanda babu kenan duk wanda ɗa ya amintar da shi daga cikin ku magana ya nana aw abdun min aduwikum ko ni bawa ya amintar daga maƙiyanku fa huwa aminu amanan tana nan. Hmm. Eh? Ai, eh, ba kai magana da ah, ai kun za ku kuma damar da magana da shi kaɗai ne zai magana. Horran da fataha, muna muna kira ne babu abin nan dai. hurrun aw abdum min aduwikum kowa ya ɗauke na shi eh eh a abd eh ba wancan eh, eh, eh au eh, me yake da suna abin min aditun daga can makiyan ku suke ko kuma yi ba da amana inna man amanna ma wuri wani wasu inna man amannahu hurrun minkum aw abdu min aduwikum fa huwa aminu duk wanda ɗa ya amintar da shi daga cikinku aw abdun min aduwikum ko wani bawa daga cikin makiyanku, fa huwa aminun hatta yuradda ko da bawa ne a cikinku wanda can ko zame shi da can ba daga ƴaƴayen cikin ku ne ba to a mayar da shi hatta yuradda ila ma'amanihi aw yuqima ko kuma ya zauna nan cikin ku fa yakunu ala al-hukm bil jizyati kaga in ya zauna zai ba da jizya to duk wanda aka bashi aminci to za a ba za a kashe ba za a mayar da shi gida ko kuma in ya zauna nan zai zauna ciki zai dinga ba da jizya shi kenan ya zama ɗan gari ki ya zama kafirin amana wa idza amanahu ba'd min tasta'inuna bihi idan ainihin ammanahu ba'dun wani ne daga cikin wanda kuka nemo taimakon su ya ba shi amana ala aduwikum min ahlil kufri fa huwa aminu hatta tarudduhu ila ma'amanihi aw yuqima fikum ko kuma ya zama ya dawo gaba ɗaya cikin ku wa inna haitu an yi umana a ahadu idan kuka hana wani ya amintar da wani an yi amina ahadun ahadan fajahalu fajahalu ahadi ahadun minkum aw fajahila ahadun minkum anin wani ku sai bai san hukuncin ba ya jahilci yin hakan wa jahila ahadun minkum aw nasiya aw lam ya'lam aw asa ko ya saba fa amman ahada sai ya samu wani zai ba shi amana minhum daga cikin su fa laysa lakum alaihi sabil shi ma dai haka za a yi gashi an sa doka ka ai ka ai sai aka yi to in an riga an yi shi ma kada taɓa shi hatta tarudduhu ila amalihi wato kullun da yaƙi da adalci yake tafiya taimakon Allah yana sakkuwa ne da yin gaskiya wala tahmilu isa'atakum ala nasi kada ku dora munanawanku zuwa ga mutane yaki da addini ake yaƙi aisha ga magana shi tana nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam fa mahamma tagaina al izza da kashe kashe da rusawa يذلنا الله وإنما أنتم جند من جنود الله أه. إيه, إيه. shi ne ne. Sai dai ina son zai koma gida, za ka shi ma'amana. In ku bai ba zai koma ba, yana son zai zauna a cikin ku, to zai zauna amma da sharɗi zai ci gaba da bada jizya. Ba ya zama kafirin amana kenan ba? To haka. Na'am. Wa in ashara ahadun minkum ila ahadin minhum idan ɗaya daga cikin ku yi ishara zuwa ga ɗaya daga cikin su tun da galibanin tun da in yakin waje ne ba a jinarin juna ma ila adin minhum abunda sa take nunawa halumma zo fa inna fa inna qatiluka kai zo nan mu kashe ka bai sani ba فجاء على ذلك شيني اي قاتلوك دبك دبك كو اي اري ينزا يعني. فلا تشي كاسون كون كشيكا ابراهيم إيه، مسا ياري يعني. وراي ميبرما لا تدري هو <laughs> الميبرما بيتني بقى تقول ده كده جاي يقول انزل الجو جاي انت كاي وراي مي غرمه يا غالي ته حسين كان سنتي غاني كين وين اشار احد منكم الى احد آه، منهم ان هلم فان قاتلوك فجاء على ذلك walam yafham ma qila lahu bai san abun da aka faɗi masa ba falaysa lakum alaihi sabilu bai halatta ku kai shi a cin amana ne hmm. me yake na ku to an ah, mu babu an haɗe to haka fa'ala kace u ne bambancin mu fa inna qatiluka kuma ma zai iya juya wasalin amma dai ni dai hamzan a ƙasa take ya eh, fa'ana qatiluka bai bambanci mai sauƙi ne eh, alaihi eh, mai falaisa kuma alaihi sabilu hatta tarudduhu ila ma'amanihi sai kun mayar da shi ma'amintarsa illa an yi ƙima ku. sai dai in ya zauna cikin ku wa bala bala ilaykum rajulun in wani taho wurin ku nitse, ku a wa mu kuka kama shi sai wani ya kullo daga garin abokan fada kawai bai yi nufo ku tintin tintin tintin kuna lissafi ga ba makami tare da shi har ya shigo cikinku. falaisa lakum alaihi sabilu ba ku da haji in kuka kama shi ba ku da iko a kansa sabilu in kuntum alimtum annahu ja'akum muta'ammidan in kun san yana sani zo wurin ku ba watan kai yayi ba hmm? ya ku za a yi haka so ai sun san tsallakin asiri ya za ka cewa mayaƙi a mayaƙi bai san tsallakin asiri ba ai ma wannan magana ba za ta faɗo ba a ce Eh, irin Umar zai ce ga ɗan da asiri ko shi muta'ammidan fa in shakkattum in kuna shakka fihi fa zanantum annahu ja'akum wa lam tastayqanu dalika ba ku gamsu ba fala tarduhu ila ma'manihi huwa daribu alaihi aljizyata ku rike shi nan ku dora masa jizya fa in wajadtum fi askarikum ahadan idan kuka samu wani a cikin jirundunanku, lam kungu, lam yu'allimkum bi nafsihi ina ibrahim ka zo ka samu wani a majamu'arka ku bakwai ka kirge ka ga sun zama takwas kaga nan akwai mahimmanci ka san sunayensu akan sa alama wani kan sa shi alama yanzu ka tana da alaman ka bana an je gona sai ka sa alamar da ba za a iya satatta ba ka zauna kawai ka yi istilahi da yaranka ko dai ka yi da baki da hannu ko ka yi da ido ko ka yi a riga ko ka yi a hannu ko ka yi a jikin laujensa buhu ba ku ne ba saboda haka nan shikenan abin ne sai kuka samu wani a cikin majmu'aku kun zo bincike wane wane na'am wane wane na'am wane wane na'am gari je kai kuma fa a'a ni ma na zo kaza ne ce ku kashe shi kawai hmm? ku ko ma me yayi bayani <laughs> ai kawai ka je ka shiga cikin mutane in ba don gogagge ne ba ya fara shiga gogagge ne gwani ne abin da zai iya laɓa shi ai wannan dubu ta magana da zai faɗi zai wala da shi hatta qadartum alaihi falaysa lahu amanu wala zimmatu ah faqumu alaihi bima tarawna ko masa hukunci wanda zai gani annahu afdalu lil muslimina hmm. ما إيه آه تواصل لنا كخاصة قال ابن وهب وقال الليث والأوزاعي في النصراني آكا كاما كريستا بنصاري يكون مع المسلمين فيعطي لرجل من المشركين أمانة Eh, shi da ishi kuwa cikin ku fa yi al-amana ya ba da amana da rajulin ga wani mutum min al daga cikin mushrikai hmm? naku eh? ya gazu ma al na babu na? ka bari to bari mu karanta nawa yawwa abinda aka ce wa qalan laitu wal auza'i fin nasrani yakunu ma'al muslimina shi ba nasari ne fa yu'ti li rajulin min al mushrikin amanan shi ai kaga asalin sa waye ba nasari kun fita da shi sai ba wa wani mushriki amana qala la yajuzu alal muslimina amanu mushriki amanan musulki bai halatta kan musulun wai ruddu ila ma'amali za a daga masa kafa tun da kaga ba nasaran ku ne sai ke to a maishe shi kawai karanci eh ba nasarar ne tun da ana zan da musulmai da kiristoci ba akwai wanda ke shiri da su ba shi nan sai aka yi runduna gaba da aka tafi yaƙi to da ka je wajen yaƙin sai ba wani musulki amana kaga ba ra'ayin da ba sai amma ba za a kashe shi ba take sai a maishe shi inda zai aminta noniya jami'u